Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata, masu kalanmu da sauraronmu, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasance ta da ku cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Laraba, shidda ga watan Disamban shekara ta 2023. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da dukaka da buwaya da ya yarda ya amince sake sada mu da ku a cikin wannan shiri namu yau. Haka zalika, muna roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya kuma ganar da mu ƙarya ƙarya ce ya sa mu nisance ta a cikin shirin namu na yau za mu yi zance akan bayyanar wata ƙungiya wadda ake kira da suna IAS kamar haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen Burkina Faso, Mali da Jamhuriyar Nijar. Ɗaya daga cikin dalilan da suke sa a danganta wannan haɗin gwiwa ko kuma ƙungiya ta IAS da suna maya gurbi ko kuma da ƙwayan ƙwai gagara ƙyanƙyasa shine irin yadda aka kafa ta da lokacin da aka kafa ta da kuma cikin irin yanayin da aka kafa ta nuna na isa wuya na ya yi kabri sakamakon matakai da ƙungiyar gamayyar ƙasashen yammacin afirka sai da yawo ta ɗoka a kan waɗannan ƙasashe guda uku ta hanyar ƙoƙarin maido su bisa ga tafarkin demokaraɗiyya an ce an yanke hulɗa da waɗannan ƙasashe na jesan sahel to shi ya samu nazarta al'amura suka ce ba za a kai labari ba dole ne a kira ta da sunan daƙwai ko kuma maya gurbin kwai gagar kyankyasa saboda waɗannan ƙasashe uku suna sun shiga ƙafar wando guda da ƙungiyar tarayyar afirka da ƙungiyar tarayyar turai da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa iri daban-daban da kuma uwa uba ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka cewa da sai da yawo. Wanda aka shi waɗannan ƙasashe guda uku suna ikirarin cewa za su gama hankalinsu wuri guda, su yi banki iri guda, su tunkari ta'addanci cikin salo iri guda, suka nuna cewa za su ma iya yin kuɗi iri guda. Babban ƙalubale ne ga waɗannan ƙasashe kasancewar bisa ga tafarkin diflomasiyya sun ɓata rawarsu da gudu ta hanyar yanke hulɗa da ƙasashen duniya da dama da kuma makwabtansu na yammacin nahiyar Afirka da yankin Sahel. Dalili na biyu da ake ganin cewa akwai wuya wannan ƙungiya ta kai labari shine komin daren daɗewa waɗannan sojoji sai sun ja da baya sakamakon raɗaɗin takunkumai da kuma ɗaukar matakai na maida su saniyar ware da ƙungiyar sai da yawo da tarayyar afirka suke nan suna yi sakamakon karya lagon dimokuraɗiyya da aka yi a cikin waɗannan ƙasashe guda uku wanda ana ganin cewa akwai wuya su kai labari in ku ba su kai labari kenan dole komin daren daɗewa sai an maido da tafarkin demokaraɗiyya a cikin waɗannan ƙasashe guda uku in ku waɗannan sojoji suka yi tsayin gwaman jaki suka ce ba za ta saɓu ba ma'ana ba za su maido da tafarkin demokradiya za su ci gaba da rike ligizami to al'ummomin kasashen za su ci gaba da kwadawa cikin mawuyacin hali sakamakon raɗaɗin takunkumai da za a yi ta garkama musu wanda hakan za ya sa cilas dole sai kwarar ya komo mulki in ko kwarar kulla ya komo mulki babu tabbacin wannan kungiya ta IS ta ci gaba da kai labari saboda ba a kafa ta cikin yanayi na rijejeniya da ta danganci hulɗa ta tsarin zamantakewar jama'a cuɗa ni in cuɗe ka da dai abubuwa da suka suka jibinci harkoki irin na siyasa dalili na uku wanda za ya sa IAS ta zama dakwai mai gurbin kwai gagara kyankyasa shine matsaloli na rashin kuɗi duk da ikirarin da su waɗannan ƙasashe guda uku suka yi na cewa sun ishi kansu har ila yau domin a ƙara ganewa duk wani abin da waɗannan sojoji za su faɗi musamman ma a cikin wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar na kamar su nuna ma mutane cewa sun ‘yantar da ƙasa ko sun ceto ta daga cikin wani yanayi ko kuma a ana kyamar turawan Faransa da kuma sauran turawa na ƙasashen yammacin duniya magana banza da wuce ce. Ƙaramin misali wanda jama'a za su gane shine al'amari na wanga ma'aikata ta gidan ruwa wanda kowa ya san da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum shi ne ya ɗauki matakin a dakatar da dukkan wata kwanta kwantarage tsakaninta da wata ƙasa wanda ya ce ba daidai ba ne a ce ruwan da al'ummar mu za shi sa sai wata ƙasa ta saida mana kenan babu wani abin birgewa da waɗannan sojoji za su cewa sun kawo akan maganar gidan ruwa san bazum shi ne ya ce a maida ta ta ƙasa ma'ana a yi nasionalizanta dangane da maganar hucewar da suke cewa sun yi a cikin ƙungiyar ta jesan sahel ƙasashen chadi da murtaniya sun fitar da sanarwa inda suka ce sun ji sun kuma yarda sun amince amma za su ci gaba da gudanar da al'amara ta hanyar cuɗani in cuɗe ka tsakanin ƙasar chadi da kuma ƙasar jamhuriyar musulunci ta murtaniya akan wannan al'amari na jesan sahel kuma za su ci gaba da hulɗa da ƙasashen sahel domin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da fahimtar juna a tsakanin al'ummomin ƙasashen wannan yanki domin ganin cewa wannan ƙungiya ta bunƙasa. Sannan kuma wani abin da za a lura da shi a game da al'amarin waɗannan sojoji ƙarƙashin jagorancin babban dogaran kwa da shugaban ƙasa cewa da General Chani shine a Gatele ko a saman kahohun sada zumunta na zamani Rezo Sosu da su da magoya bayan su sai su fito suna abin da muke ce muku ingiza mai kan turo ko kuma samu dawa nan waje ga hili sai a nuna muku an isa wuya yayi kabri amma daga ƙasa sai a koma ana kuskusniya ana durƙusawa ana gurfani ana neman tabariki da yarda sauran wasu ƙasashe kowa ya gani dai yau abin da kenan yana kwaruwa wato firaministan waɗannan sojoji cewa da Lamin Zan ya zabara da gudu ya tai ƙasar chadi yana gurkwanawa yana kamun kafa game da al'amarin ƙungiyar gamayyar ƙasashen yammacin afirka sai da yawo tana hana mu waɗannan sojoji kwana da su da masu goya masu baya kowa ya ji irin yadda maganganu suke hitowa wasu har hara fara kada karawar ci a'a a bar zagin sai da yawo har ranar goma ga wata a gani menene za a shan faruwa suka baza mutane a cikin ƙasa makwabciya tarayyar Najeriya su ruwan ga su ruwan can a cewa na ishiru a baka kuɗi ko wasu su hito su yi kamun kafa su ce a'a talakawa suna cikin wahala suna ganin arka ne waye jayo maganar kwa mai sauki ce bugun ganga da lauje sai da yawo ta sha kuɗi tana maimaita ma waɗannan mutane ga hanyar da ya kamata a bi su jaye su koma cikin barikin sojojinsu a maido da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum ya ci gaba da jagorancin wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar sakamakon yarda da amincewar da 'yan ƙasa suka bashi. Inda gaske ne waɗannan sojoji sun yarda cewa ƙasa tana cikin mawuyacin hali, al'ummar ƙasa tana cikin mawuyacin hali suna shan raɗaɗi, ana ganin arka ne abin yana ta ƙara lalacewa. To wane ne ya jayo shi? A musulunce me aka ce dangane da fitina wacce aka ce kwana take yi wanda ya jayo ta Allah ya la'ance shi. Kenan ga damo a bar biyar jaye ne. in yau Nijar tana fama da raɗaɗin takunkumi ba laifin tarayyar Najeriya ba ne saboda sai da yawo kowa ya san ƙasa goma sha nawa ne ke da kai a cikinta magana ɗaya da biyu sai ana danganta abin da 'yan uwanmu na arewacin tarayyar Najeriya ana ganin laifin juna alhali waɗannan sojoji su saka shayo da wannan fitina irin ta babu gaira babu dalili ana zamna lahiya salim alim daga ƙasa suna nan suna kamun ƙafa, wasu ma har suna son a ce su ke da bakin magana ko kuma a'a a naɗa su a matsayin masu shiga tsakani domin sun tabbata da babu ko wata shakka sai shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum cikin iyawar Allah ya komo saman kujerar mulki akwai waɗanda suna son su yi abin da ake ce ma recuperation kamar su kwatanta ai yanzu su ne asafar pompe ma'ana an shiga matsala kowa ya gaza maganinta sai da suka sa baki aka magance ta a kenan yanzu eh, su suka maido da tafarkin demokaradiyya alhali kowa ya san su suka logaye demokaradiyya a cikin wannan ƙasa 'yan ƙasa suna nan suna musu abin da ake cewa kihi na ganin ka mai jan gora waɗanda su suka yi sanadiyar tsunduma wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar cikin wannan mawayacin hali Allah gaggauta tona musu asiri da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda.